dinin nan na annabi ibrahim da annabi ibrahim almuwa almuwa da kalin lakin islami wadda ta yi daidai da addinin musulunci wanda annabi muhammad ya zo da shi hanifa yana mai karkata daga barin dukkan addinai baki daya ila dinin qayyim zuwa ga addini mai kakke shine addinin musulunci wata hada Allah wa Ibrahim khalila Allah Ibrahim khalila shi kuma Allah ya riƙe annabi Ibrahim ya zama tsalkakakken masoyinsa ai safiyan tsalkakakke khalidul mahabbati lahu mai tsalkakakken soyayya gare shi Allah ya zaɓi annabi Ibrahim ya zama khalilu kamar yadda ya zaɓi annabi ya zama wato abin so gare shi to walillahi بكل شيء huda walillahi ma bis samawati wa ma bil ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa mai hankali da mara hankali don na Allah ne milkan wa khalqan wa abidan mallaka sani halitta sani bayin sani wa kana Allah Allah ya zama mai kewayewa ilman da da kulli shay'in da dukkan komi kuma wa qudratan Allah na ya san komi kuma yana da iko akan komi ai lam Allah bai gushe ba muttasiba yana mai sibaituwa da zalika da sanin komi da kuma iko akan komi wa yataftunaka wa yataftunaka inni fa na'am qul illahu yudiqum bihin na'am وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن نعم وترغبون أن تنكحوهن والمقاتلين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما بهما ويفتونك suna تنبيك أي يطلبون منك suna neman fatawa ga ka fi sha'anin nisa'i game da sha'anin mata wa mirasihin da kuma gadon Kullum ka ce musu Allahu yaftikum Allah shi zai baku amsa zai baku fatawa bihin da game da mata wa ma yutla alaikum da kuma abin da ake karanta muku bil kitabi cikin alqur'ani ne ayatul mirasi wa yutikum aida haka Allah kuma zai baku amsa fi yataman sa'i ga marayu mata allati waɗannan latutu na hunna ma kutiba lahunna da ku ba su abin da an kabarlanta musu min almirasi na gado wa targabuna kuma kuna kyama ayyuhal awliya ya ku wa'annan waliyai an an tanke wanda daga ku aure su li da mata nasaba saboda rashin kyan wa wanda kuma kuna tsananta musu an yi ta zawajina su je su aure wasu dama an da tsammani fi hinna ga su mutu ku gane ayyukikum Allah ta zalika to Allah yana ba ku wakakwai haka idan marainiya tana da kuɗi ba ka ka aure ta to ka rabu da ita ta aure wanda take so ta da kuɗin ta in ta mutu tana matar shi ya gadi a in ko kana so to ka aure ka zauna matar ka babu kyawu din kai ta yawa ma in ta mutu ka gadi dukiyar amma in ba ka son ta to kakka rike ta ka zaunar da ita cikin gida har ta mutu ba ta haihu ba don ka ci gado Allah ya hana haka wa bil mustad'afin haka nan kuma Allah yana ba ku fatawa ga masu ramni a siga min al na kananan yara to din hukukan su ma Allah yana ba ku umarnin ku ba su haƙoƙin su wa muraku haka kuma Allah yana umarnin ku an taqumu ku tsayu lil yatama ga al'amarin marayu bil qisti da adalci ai bil da adalci bil miras wal mahar wajen gado da kuma wajen sadaki yanzu zaka aure ta hmm. wa ma tab'alu min khairin duk abin da kun ka aikata na alheri fa inna allaha kana bihi alima Allah ya zan masani da wannan abin da kun ka aikata fa kun bi zai muku sakamako da shi wa in imra'atun wa in imra'atun aqaqat min ba'di 'ali shughana wa Allah madaukin sarki ya ce bayan an gama bayanin waɗannan mata masu rauni da marayu ne imra'atin idan wata mace daga cikin mata kaga ta ji tsoron shugan tashin kai wato shine ɗauke kai min ba da haka mijinta wato tana tsoron ya nuna mata walakanci eh tarafu an Alaya ya dauke kai daga barin ta da tarki ta da barin kwanciya da ita wata kafiri ko kuma takaitawa fi na ga abincinta da bugu da hasaba da kinta da yake yi wa dunuhu ainihi da kuma daukaka idon sa ila ajmala min ha zuwa ga wata tahi da kyawu ya ga wata yana son shi ta sai ya dora mata walakanci don ta nemi a sake ta ya saki ki ta bashi au irada anhu ko anha ko ko bijirewa ya bijire mata da waje da huska sai dauke mata huska to in hatta waru haka fala jinaha alaihi ma babu laifi tsakanin shi miji da matarsa ayyas salaha fi sulhu wato shi da ita bai da ma tsakanin su sulhan sulhu mai kyau. bil kasam wajen rabin kwana wannan bukati ko abinci bi anta ta taruka lahu shay'an tana iya yahe mai wani abu talaban liba iso ba don neman wanzuwar zama ta tsakanin shi da ita Ba in yadda zalika in ta yarda da haka shikenan wayan illa in bata yarda ba ba ala zauji ya waje ba ga miji an yi wasiya haka ha ya cika mata A au ya ka ko kuma shi rabu da ita wato idan eh, kamar irin al'adar maza yana yi mutum ya auri mace su zauna wajen shekara 20 ko 30 ta yi ta haihe haihe to sai daga baya sai ya samu wata budurwa ta makare da shi tana so to lokacin da yake neman budurwa ko ku bayan ya aure budurwa to yana yiwuwa ya ji wannan budurwa yanzu wata sabuwar duniya ta bayyana eh ita wata tsohuwa sai ya ɗora mata jiwar matattan mage to in ta haka kuma ita ba ta son ta bar gida ne kila in ta bar gida ne ma ba za ta samu miji ba to tana iya ta ce mai ta kira shi ce zo mai so abin da nake so ni zama da kai ya yi mini koyi don haka na yarda in ka je wajen amarya ka kwana biyu ka to gida na ka kwana guda ya ita ta yi haka da kanta ko kuma ta ce masa abincin da yake bata ya fifita amarya a kanta su dai zauna lafiya in ta yi mai wannan ya halatta in ko ba ta yarda ba to shi yana da zaɓi tsakanin abu biyu ko dai ya cika mata kwana biyu da take yi ce kwana biyu can kwana biyu nan ko kuma ya ba ta mudun shinkawa ya ba wannan mudun shinkawa ko kuma ya saki in bai iyawa don musulunci ya zaɓi duk ko ɗaya ko wani ɗaya da aka yi amma a rabu da ita ba shine alheri ba wa sulhu khairun a yi wancan sulhu din ta yaye kwana guda ta ban uh, amarya kwana ɗaya ta hada da nato zama uku khairun ya yi alheri mai alfurkata gida ga arabu su shuzu koko a cigaba da tashin hankali wal irari koko a yi tabbatun da tana nan kamar jakara ta yi wala ya abin nan tumilu tamilu kullal mayli wa tazaru akal mu'allaqa ka ku karkace a batta nan kamar jakara ce lahiya za ta zaujin wa lahiya khaliya ita ba mai miji ba ita ko ba gwauruwa ba to kar ta zan haka قال تعالى الله يتي في بياني أتكم بياني ما جبل عليه الإنسان إن نبي أدى الله يحل تمتو أكن فيكتي وهو يتي لنص الشحى دام لا يكا الله يحل تو إيه إتمتي kana ka auro mace ka taho da ita ta tarar da uwar gida sannan uwar gida nan ta ce cikin kwana biyu da zaka bata ta guda ga kishiyarta wannan abu ne mai nauyi don ɗabi'a rai bai yarda da haka wannan halin mutum ne ai shiddatul bukhul shine tsananin ruwa ai jubila alayhi an halicci mutum da wannan hali haka anna ha hadiratu hadiratu kamar wannan tana nan tare da shi la taqibu an ba ta kuwa da gare shi koyaushe wal ma'ana abinda an ma'ana wannan magana annal mar'a ita mace la ta kadu tasmahu bi nasibiha bata kusanta ta yi baiwa da rabonta ba ta ce ta yaye min zauja ga mijinta wal rajul haka shi ma namiji la ya kadu yasluhu shi yasmahu shi ma bai zan yana baiwa ba alaiha akan ita wannan mata bi nafsi da kansa za a habba gairaha in yana son watanta wa in idan kun ka kyautata ishratan nisa'i zama da mata kun ka zauna da su zama na kware zaman lahiya watattakul tattaqul jawra kun ka kiyaye zalunci alaihin na akan mata ya zan ku zauna da su ba ku zalunce su ba fa inna allaha kana khabira allah ya zama mai labari da mata amalu da duk abin da kuke aikatawa bai jaji kun bi zai satanta muku da shi kun ga wannan wannan hukunci wato kenan mace ta yarda a kwana uku ɗakin kishiyar ta zo ɗakin ta a kwana ya yi alheri da a sake ta taje tana gararan ba cikin gari tana ba malamai kuɗi da ce a mai addu'a in samu miji to wanda ta rike kudin ta ta gamsu da kwana guda ta ba kudin yayi kuma kila lokacin kila shi wannan mijin shi ya kare mata kunciya to ya zauna ya rike ta tunda shi ya kashe ta ya rike ta <laughs> ta yi da mutuwa eh, mai haka yayi <laughs> suna neman wani tsoho wayin babalai to walan tastati'u walan tastati'u wa an tajilu bainan nisa'i wa law aradtum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa wa in tudrihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafuran rahima to adalci abu ne wanda yake mai wuya don haka Allah yake walattar sadi ba za ku iya an ta'adilu ku yi adalci ba ai tusawu ku daidaita baina nisa'i tsakanin matan ku bil mahabba wajen soyayya walau harastun ko da kun yi kwaɗayi ala zalika babu yadda za a yi ka auro mata biyu ka zo ya zama ma'aunin son su gare ka duk guda kana son wannan kilo goma wannan ma kilo goma kake zanta Allah ya ce bai yi wa ko ka so haka bai yi wa dole sai zuciyarka ta yi son wacce akan waccan to Allah ya gamarta muku irin wannan don haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya samu abin rabo yakan raba ya ba matansa daidai daidai sannan ya raba musu kwana daidai daidai sai ya ce Allahumma haza qasami fi maqsadati ya Allah wannan shine rabona ga abin da nika iyawa wala tuwakhidh bi ma malakatu wannan shine rabona ga abi ma amliku abin da nake mallaka wala tuwaqizni fi ma tamliku amma kaka kama ni ga abin da kake mallaka sa rabon soyayya wannan na Allah ne Allah shi ke raba ya bawa ka kadan ya ba wancan mai yawa amma wajen rabon abinci to kai ka rabawa nan ba Allah ka raba ba kai ka raba ka ba wace daidai abin da zai ishe ta amma wajen soyayya ba kai za ka raba ba wannan rabon Allah ne eh ko iyanka ɗiyan da ka haifa ba matan da ka auro ba ɗiyan da ka haifa sai ka samu ka ta yi wani na akan wani to wannan rabon Allah ne zaba da ka Allah ba zai kama ka akan wannan ba kai dai wala ta tamilu kar ku karkace kullal da dukkan karkace a kakka zama ka karkace gaba ɗai ilal lati tuhibbuna zuwa waccan wadda kuke so fil qasami wal nafqa wajen rabon kwana da wajen ciyarwa kakkai yi haka Da ta ha ka bar wannan wadda ka karkata ka batta kan mu'allaka kamar burganin sarkahi ka batta kamar an sarkahi jaka cikin daki ba a tabawa ai allati lahi ayyimu wadda za ta zan kaman ba mai miji ba abin zan ba zaura ba wala za ta ba ali kuma ba ta zama abuce miji ba gata nan dai to kakka ban ka ta zanga ta nan dai wa in tuslihu idan kun kai sulhu bil adli da adalci bil qasam wajen rabon kwana watattaqul jawra kun ka kiyaye zalunci tsakanin matan ku fa inna allaha kana gafura. Allah ya zama mai gafara lima fi eh, ga abinda a cikin zuciyarku min almaili na karkata soyayya rahima mai jin kaibikun gare ku fi zalika cikin wannan karkacewa idan ka kiyaye waɗannan to wannan abin da a cikin zuciya Allah ba zai kama ka ba in ko kai duka to zai a hada da na cikin zuciyar da na waje duk a tura maka hmm. karshe ka halaka in ba Allah ya kiyaye ka ba wai ya tabarraka وإن يظهر ما الله كلا من وكان الله حكيما to in kuma abin ya faskara duk abin ya buwaya shine wa in ya tabarraka idan matar da miji sun karabu bin talaki da saki to ana sa ran yugunin lahu Allah ya wadatar da kowanne an sahibi daga abokin zaman sa min daga cikin wadatar sayarwar sa shi Allah ai farri daga cikin falalarsa bayan yanzu ka zaujan gairan shine ya arzata ta miji ba wannan ba wa yanzu kuhu shi kuma shi arzata shi gaira hawatarta eh in ya za a biya buwa ya to a rabu. in arabu bisa bisa gaskiya babu zalunci bai zalunce ta ba bata zalunce shi ba aka yi rabuwa ta girma da arziki to Allah na wadatar da kowanne su shi ya bashi matar da ta dace da shi ita ma ya bata mijin da ya dace da ita sai a zauna lafiya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mai mahita wayar zuku min hasala ya kasib ya arzikta ta inda bai tsammani a saboda haka da wajen wato zaman aure mace ta zauna da mijinta yana faruwar ta har mutane su gane cewa mutum mijin na zalimi ne to in Allah ya raba ta da shi Allah zai bata mijin da bata kara cewa yaya zan yi har abada haka idan mutum ya yi hankuri da mace ta yi ta wahalshe shi ta yi ta wahalshe shi yana wuya har mutane suka ce kai matan nan macuciya ce to da duk Allah ya raba ka da ita to Allah zai kama matan da zaka huta eh, ya zo cikin wata hikaya cikin wani littafi wani bawan Allah ya auri wata mata fitinan na fitinan nan mata in ta fara faɗawa to sai dai ta gaji ta bai to kuma shi wa bawa Allah ne kusan ma kamar wani ne to a wannan hali yana ta hakuri in yake tafi jeji wajen wajen icce in ya ince ya gama sai zaki ya bullo da cikin daji sai ya dauki kan ince ne ya dora ma zaki sai su ji ta ya kowa gida ya sauke ince shi kuma zaki ya koma daji to ana nan cikin wannan hali sai wannan matar ta mutu sai ya auri wata mata ita ko matar ta zama ta da kura ta kai da jiki ne sai ta fa haɓa zane ta ta kakkaɗe to ne ya zo ya yi icce ya ɗaure kan icce kamar yadda ya mu azama zaki da <laughs> zaki Allah ya masa ya mutum da ka samu matan da to zaki ya huta <laughs> eh wannan sakamakon hankulin da yake sai Allah ya hore mai abin da yake kowane hadari ga dabbobi shine zaki zakin nan bai cizo ne bai wani abu ko ba shi ruwa bai ba shi abinci sai ya gama ice ne ya ɗaure sai zaki ya hito da ya hito zai dauki ya zo kusa gare ya tsaya yana ta kada wuya dauki ice ya dora sai su kama hanya sai gida to a wannan mata in ta fara faɗa duk an anguwa sai dai a yi shiru ba mai cewa wancan ta hankuri sai ta gama shi ko yana nan zaune sai ya zadda kai ya yi ta yi ta yi ta zage zage ta yi ta cin mutunci ya yi shiru kamar bayan to ranar da ya samu wannan mata saliha in ta duk kura ga tafi ne ta kakkaɗe in ya in zai ta yi da kowa gida tana ta yi ba da kai Allah ya sa ba da alheri wannan abin da kai yi mana in ba kai ba ka yi ne Allah ya yi ma albarka Allah ya baka aljanna to shi kenan kwana bakwai ranar zai dauki ga ta yi daure yace ya je ya sare yake ya daure yana jiran zaki ya to ya samu banza biyu <laughs> sai babu zaki dole ya rage yace ya dauko ne ya tafi ya fara sauran <laughs> da kun gane haka Allah yake eh sanda duk wani abu ya cuce ka in kai hakuri sai Allah ya musanya ma da wani abu daban eh haka yake to mu ci gaba ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليا حميدا akwai ɗan saura na waccan aya wa kana Allahu wasi'an Allah ya zama yalwacin falala li kalqihi ga talikan sa kiman gwani fi ma dabbara hulahu cikin abin da Allah ya shirya ma mutane sannan Allah ya ce walillahi ma bis samawati wa ma fil ardi abin da a cikin samai da abin da a cikin kasa duk na Allah ne wala kad wasainal ladina utul kitaba Allah ce hakika mun yi wa wa'annan da an ba littahi min awal da an min kallon gabanin ku mun musu wasiya sune yahudawa da kiristoci wa iya kuma mun yi muku wannan wasiya da mun kawa ahlul kitabi ya ahlul qur'ani ya ku masu qur'ani menene wasiyar shine an taqulla ya ku ji tsoron Allah Allah ya ce ma Yahudawa ku ji tsoron Allah Allah ya ce ma Kiristoci ku ji tsoron Allah to kuma musulmi Allah ya ce ku ji tsoron Allah ai khafu iqabahu ku ji tsoron azaba Allah da an tudihu ku yi ma Allah da wa wa qulna lahu kuma mun ce ma Yahudawa wa lakum da ku in takfuru idan kun ka kafirce bima wasitun bihi da abinda an kai muku wasiya da shi fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi to ku tahi abin da a cikin sama da abin da a cikin ƙasa mai hankali da mara hankali duk na Allah ne khalqan halittar sani milkan mallakar sani adidan bayan sani fala ya durruhu kubrukun kayan ku bai cutar da Allah da komai wa kana Allahu ganiya Allah ya zama mawadaci an khalqihi daga halittarsa sa, wa ibadati da kuma bautar su. hamidan ya an wato abin yabo mahmudan fi sun bihim kuma abin yabo ne ga aikin da Allah ya yi gare su walillahi ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض abinda a cikin sammai da abinda a cikin ƙasa duk na Allah ne karrarahu takidan da taqririn mujibin taqwa Allah ya maimaita wannan don karfafa abin da ke wajabtar da wato don tabbatar da abin da ke wajabta tsoron Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama wakili ai shahidan ya zama shaida bi anna ma fihi da a cikin sama da kasa sunna shi Allah ya isa ya zan shaida ko da ku shaida ba babu koki shaida Allah ta isa wa in sha in ya sha wa yu'annakum wa yati bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira sha idan Allah ya so ya tsaye ku sai ya tayyar yadda ku ya ayyuhan nasu ya ku wayannan mutane wa da akari na, sai ya zo da wasu badalaku musayyaku wa kana Allahu ala zalika kadira Allah ya zama mai iko bisa ga yin haka in ya so man kana man kana yuridu sawaba dunya fa inda Allahi thawabu dunya wa la akhirah wa kana Allahu khabiran basira wa man kana wato wanda ya zamo yuridu sawaba duniya man kana yuridu sawaba duniya wanda ya yana nuhin sakamakon duniya da amalihi da aikinsa fa inda lahi sawabu duniya wal akhirah to sakamakon duniya da na lahira da suna wurin Allah liman arada ga wanda yake nuhin sa lahin da gairi babu shi a wurin wani Allah fa lima dan menene ya dalubu ahadu ahadu ahadan ma al ahadukum al akhas wato don ne wato ɗayan ku yake neman abin da yake walakantacce wa halla talabal ala don ne da ba zai nemi wanda yake shine mahi ɗaukaka ba wato shine lahira da yi lahu da tsarkakewa aiki ga Allah su kana maɗalabuhu la yujadu illa inda sadda ya zama abin da yake nema ba a samun shi wurin kowa sai wurin Allah wa kana basira Allah ya zama mai ji ko mai gani ya ayu alladhina ya alladhina amanu qulu wa qawwa'ina bil qisti juhada lillahi walau ala anfusikum aw law walidayhi wa la qarabin iyakum فلا تتبعوا الهوي أن تعدلوه وإن تدعوا أو تغلقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ya yi allazi na amanu ya kuna da kuka imani kunu kawami na ku zama masu yawan tsayuwa ai ka'imi na bilkis masu tsayuwa da adalci ai bil adil da adalci shuhada bil haqqi kuma ku zan kuna yin shaida da gaskiya lallahi don Allah walau kanat shahadatu ala anfusikum ko da shaidar nan ta zan za ku bada ita akan kan kudi fashhadu alaiha ku yi shaida akan ta bi an tiqirru bil haqqi shine ku yi furuci da gaskiya wala takatuhu ka ku goyi gaskiya aw alal ne ko da uwar uwan mutum da uba ne ne an ka kira shi ya bada shaida akan su to ya bada shaida kai ya ji nauyi wala aqrabina ko da dan uwanka ne wanka ko ka an ka kira ka shaida akan laifin da yake to ka bada shaida kakka ji nauyi in ya kunul mashudu alai idan shi wanda ake shaida akan sa ya zanga niyyar mawadaci au fakiran ko talaka karka damu da wannan wallahu aula bihi ma Allah shi cancanta da su minku da gare Wa wa'alan kuma Allah shine mai sani bi masali ma da maslaha wala tattabi wal hawa kakku bi son zuciya bi shahadatukum ga shaida ku da an tuhabul ganiya shine ku nuna soyayya ga mawadaci le ginahu ko le ginahu ko le ridahu Eh? Eh. eh haka yake amma ya yi kyau da gina wato lera da hau saboda ya yardarsa awul faqir ko ko talaka rahmatan lahu dan tausaya masa da wal faqari Allah ta'adilu ya to kare ya zamba ku adalci bai tamilu an alhaqi karkace daga barin gaskiya wa in talu idan kun ka karkace ai to harribu shahada kun ka karkatar da shaida wa fi qira'atin bi hasbil wawi wato kun ga atishahi wawul al'ula ta farko ta khafifan aw tuqridu ko kun ka bijire an ahada ihada gabarin ba da shaida fa inna allaha kana khabira allah ya zama mai labari bima ta'maluna duk abin da kuke aikatawa fa ijazi ku bi zai saka ka muku da shi na'am ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد دل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا يا كل لونك إيماني آمنوا gashi an ce ya ku masu imani ku yi imani me ake nufi da haka ma'anarsa ku dawwama akan imanin nan da kuka yi kakku bai eh kamar ya ayyu annabi taqillah eh to ana nufin bai jin tsoron Allah a'a wato dum ala taqwallahi ka dawwama akan tsoron Allah ai dumu ala imani ku dawwama akan imani billahi da Allah wa rasulihi da manzo Allah wal kitabil ladzi nuzila ko ko wal kitabil ladzi nazala bil bina'il maf'ul ko bil bina'il fa'il eh in ka ce nuzila ya zan bil bina'il maf'ul littafin da an ka sabkar ala rasuli ga manzon sa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa wal qur'ani shi ko shine qur'ani ko ku wal kitabil ladzi nazzala littafin da shi Allah ya saukar ga manzon sa Muhammad wal kitabil ladzi unzila ko ko wal kitabil ladzi anzala duk da bil bina ilal maquli aw al fa'il da littafin da an ka saukar ko littafin da ya saukar min qablu gabanin shi annabi ala rasuli akan manzali bi ma'anar kutub wato ma'ana littattafan da an ka saukar wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'ili nazala a fil fi'ilai ga dukkan fi'ilan guda wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirta da Allah wa mala'ikati ya kafirta da mala'ikun Allah wa kutubi ya kafirta da tama Allah wa rusuli da manzannin sa wala min akhir da ranar lahira fa kadalla to wannan ya bace dalalan bai da bata mai nisa da daga gaskiya innal ladina كفروا ثم زدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إن الذين آمنوا ودنن سنك إيماني بموسى دا النبي موسى هم اليهود سنة يهوداوا sun makafaru sannan sun ka kahirta zamanin annabi musa bi ibadatul ijili sun ka je sun ka yi dan malaki sun ka kama bauta mai sun ma'amanu sannan sun kai tuba sun kai imani ba da bayan bauta dan maraki da annabi Musa ya dawo daga miƙati sun kamaru da Isa sannan sun ka kahinci da Isa lokacin da Allah ya aiko shi sun zadu kufra da Muhammadin sannan sun ka ƙara kahircewa da zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wayannan wayanda suka yi dabbin din kahirci ha hudu lam yakun Allah liyaghfir lahum Allah bai kasance yana gafarta musu ba ma aqamu alaihi muddin sun dawwama akan wannan kahirci suna yi ba su tuba ba wala li hadiyahum sabila kuma Allah bai zan yana shiryar da su hanya ai dariƙa hanya irin laki zuwa gaskiya ba sai da yin sun tuba بشر المنافقين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين كبا منافقي لا باري كيوا منافقي البشر يا محمد بأن لهم عذابا أليما سوى سنة عذابا ما يرددي مولما ما يرددي هو عذاب النار شيني عذاب وتا سوى منافقنا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعم أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا allazina su ne waɗannan badalin auna atulil munafiqina badali ne ko sifa ce ta munafukai sune waɗanda suke rikon alkafiri na kafirai auliya a masoya min dunil mu'minin su ban mu'minai yan uwansu lima ya tawahamu na fihi min alquwa don abin da suke zato na samo karhi daga wajen kahirai kamar yadda eh, abin nan musulmin zamanin nan suke ta kokarin kulla alaka da Amerika wajen neman karhi eh don neman karhi ba za a Amerika ruba gazo ne ba Amerika ba iccen kuka ne ga girma ba a a yabta guna inda humul izza shin suna neman girma a wajen kahirai mai inkari wannan tambaya ce ta musu ai la yajiduna inda ai babu ba za a samu ba fa innal izzata lillahi jami'a waya da ƙarfi ga Allah suke baki daya fi dunya wal akhirah duniya da lahira wala yanaluha illa awliya ba ko mai samun wannan girman sai maso ya Allah don haka in kana son ƙarfi da buwaya to ka je wajen Allah eh yanzu ai ga ga su gaddafi kusan lokacin da Amerika ta kawo ma gaddafi hari har an yi bukin mutuwar gaddafi a amerika eh an yi buki ana ta taɗi ana ta rera waka gaddafi ya mutu bayan an gama da minti goma sai ga gaddafi yana magana a cnn ah. ya ɗauko ɗaya yarinya da ita yarinya guda ke kawai da sun kaci mai ciwo yana nuna ta ga scn sun jefa mata bom ya kone mata marasa kunya eh ya kai amerika da vietnam Vietnam wata ɗan kafa ce bata yawan mutanen Nijar ba Amerika suka yi wajen yaƙi da su a aka yi saboda sun je nama sun walakanta mutane shugaban ba nama sun kamo shi kamar kamun bera cikin ciyawa sai suna tsammanin kowa haka yake suka tai nan. sai ga sojojin Amerika suna gudu wando sojan bel ya kace wando ya kwance yana rike da wando ya yadda bindiga ya cire wula rike ga hannu yana gudu yana neman wurin shiga haka aka yi kuma ga ga ga saddam nan gwarzon namiji goga nan husaini ka yi karshen arnan yamma balle na gabas eh ga yana eh duk karshen duniyar nan sai da an ka tara shi a bagadaza sai da an ka yi awa ɗaya ɗaya awa arba'in da hudu ana jefa ba mai cikin ƙasar iraki ko dutse ba su ɗauka sun jefa ba suna kallon su ana ta ruwan ba mamabai an jefa babu inda ba je ba har cikin teku sai sadda musayin ya ce bari mu leƙa mu ga 'yan mutanen yaya da sun ka taho ruwan ba ma ba mai babba babba babba sai aka saukar da jiragen duka duk jiragen sai aka saukar da su sai aka cire matuka da an ka cire matuka sai aka dora matuka na jiragen iraki an ka daure waɗannan pilots da cikin jirage na sojojin taron dangi sai an ka ba su ba mamamai sai suka yi can inda sun sani makiya yake ana ta murna ga sunan sun dawo sai sun ka kyauta wuta babba an ka babbake wannan nan, sai sai jirage sun ka koma da jirage sun ka koma sai ya ce ma waɗancan sojoji ku hito ga jiragen ku nan sun ka hito da sun ka hau jiragen su suna zuwa daidai sansani sai aka bude musu wuta sama sun ka wato ga wala wala <laughs> ka san arne ba zai taba tunanin wannan dubara yaki ba eh an tafi da jiragen su an banka musu wuta an sako musu jiragen su sun an halbuke su eh saddam husaini sun kashe kayan da kansu sun kashe sojojin su sun bata jiragen su bayan jiragen na su sun ba su wuta to kaji to fa innal izzata lillahi jami'a man kana lillahi kana lahu na'am wanda ya zama na Allah Allah zai zama na insha Allah ta mu ci gaba وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سميتموه آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا wa kan zala ko ku wa zila wato Allah ya saukar ko kuma an saukar muku da aya an saukar muku da ayoyi alaikum akan kubil kitabi cikin alqur'ani fi suratul an'am a cikin suratul an'am an mukhaffafa min al-thaqila wa ma ma'zum ai annahu da lamari yake idza sami'tum ayati llahi in kun kaji ayoyin Allah alqur'ani yukfaru biha ana ta kakkahirce mata wayan sama zo biya ana izgili da ita wala ta kan hudu ma'ahum to ku zauna tare da waɗannan da ke kayyace ma ayoyin Allah suke izgili da ayoyin Allah ayin kafirin wal mustazi'in su kafiran da masu izgili hatta ya hudu fi hadisin gari sai dai in sun shiga cikin wani labari na daban ba wannan na kayyace ma ayoyin Allah da kuma izgili da ayoyin Allah ba innakum lalle ku iza haƙin kun ci gaba da zama tare da su kuma ba su bar kahircin ba kuma ba su bar suka ayoyin Allah ba to kun zama yan uwansu da izini cikin zunubi inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin Allah zai tara munafikai da kafirai jami'an gaba ɗaya fi jahannama cikin wuta jahannama kamar jama fi duniya alal kubri wal istizai kamar yanzu ka haɗu nan duniya akan kafirki da iskiri da ayoyin Allah to haka Allah zai tara su yi guda yake to ku zauna nan da ma can duniya haka kuke tashi ba a raba ko yau kuma nan ne wurin zama allazina allazina yatarabbuna bikum bayan kana ألم نقم معكم وإن كان للكافرين نصيبهم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين سوى إنهم وكيسوني badalun min allazina qablahu badali ne ga wancan allazi wanda yake gaban wannan ya tarabbasu na bikum wanda kullun suna jiran musiba mai zagayewa ta fada kan ay yantaziruna bikum dawa'i suna jiran musibu masu kewayowa gare ku bayan kana lakum fatuma idan wani cin nasara ya kasance gare ku zafar ku ganima kun ka ci nasara kuka samu ganima min Allah daga Allah kalu lakum sai su ce muku alam na kuma ashe ba tare muke sallah da ku ba fi dini ga addini wal jihadi da jihadi ba nuna ku ba mu min al ganima ko yan muna namu rabo daga cikin ganima mana wa in kana lil kafirin nasiba idan ko kafirai su suka samu wani rabo min al na cin nazara alaikum akan kalu da sai su koma wajen kafirai su ce alam sa'id ashe ba mu zan muna goyon baya alaikum akan ku ba ai wa na kadiru ala akhadhukum muna da ikon mu kama ku inda mun ga dama wa katalikun da kashe ku ba kaina alaikum mun ka wanzar da ku wa lam namna aku ashe ba mu muke kakkare ku minal mu'min daga mu'minai ba an yi faru dukun dan kasu ci nasara akan ku bita kabilin muna yarbar da su muna eh, wato yaudarar da su don kasu kama ku wa murasala dukun ko muna aiko muku da takardu bi akhbarin da laburan su falana alaikum alminna saboda haka muna da wata babban bayawa akan ku qala ta'ala sai Allah yake fallahu yaqumu bainakum Allah shi zai hukunci tsakanin ku bainakum da su yawmal qiyamati ranar Kiyama. Da an yudkhilakum aljannata ku a shigar da ku aljanna wa yudkhilahum an-nar su kuma Allah ya shigar da su wuta walan yaj'al alallahu sabila Allah ba zai taba sanya hanya lil kafirin ga kafirai alal mu'min akan mu'minai ba ai tariqan bil istisal Allah bai sanya ma kafirai hanya wadda za su tumbuke musulmi a ce babu musulmi har abada an gama da su Allah ba zai yi haka ba innal munafiqina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum نعم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين سو منافقين يخادعون الله كل سنة سنة يودر الله بإظهار خلاف ما أبطلوا da bayyanar da saɓanin abin da sun ka ɓoye cikin zuciyarsu ne da kuri na kahirci liyar fa'u an wa aka fa'u a duniya don su tunkuɗe ma kansu hukunce-hukuncen musulunci na duniya eh, hukuncin duniya shine a kama su a yaƙe su a kashe su a ɗaure su wawa khadim to Allah yana nan yana mai da yaudara na akan su ai majazihim ala kadain yana saka ka su akan yaudara su fa yabtadihuna za su kunya tufi duniya na duniya bi ilahi ilahi nabiyahu Allah bai tsinka da annabin sa alama abdaru wa ka abinda da sun kaboyi wayu akabuna bil akhirah lahira kuma ai musu azaba wai za kamu ila salati idan sun ka tashi zuwa sallah ma almu'mini tare da mu'minai kamu kusala sai su tashi da ragganci ai muta sakibi na suna nauyin jiki yura'una nasu bi salati suna yin riya ga mutane da sallar su wala yakuruna Allah illa kalila ba su ambaton Allah cikin sallar su sai kadan riya ko shi don riya muzabbina muzabbina bayna ra'aika la baina suna masu kai da kawo baina zalika tsakanin kahirci da imani kamar an aje bataliyar mumina can an aje bataliyar kafirai can to su ba su da wurin zama in sun je wurin kafirai sun kai hira su da wajen mu'minai su su hira haka suke wato ba sunan ba sunan la mansubina ba za abin wa ila haula il kufari zuwa ga wayannan kafiran ba wala ila haula il mumina ko ba zan zuwa cikin wayannan mu'minai ba wa man yudlilhu Allah duk wanda Allah ya fatar da shi falan tajid lahu sabila ba za ka samu hanyar shari'a gare shi ba ai ka hanya ila huda zuwa ga shari'a duk wanda Allah ya fatar to baka ya shirye da shi ka hakura na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا lillahi alaikum sultanan mubina to ya yi wanda amanu ya kuwa da kuka imani la tattakhidhu alkafirina awliya ka ku rike kafirai masoya min dunal mu'minina kuma bayan mu'minai kuma mu'minai yan uwan a turidu na yanzu kuna nan an taji a rulin lahi alaikun sultanan ku sanya ma Allah hujja akan kan ku bai mubina bayanan na dim walakin da goyon bayan su dan in ka koyi bayan kafiri kamar ka ba Allah hujjar da zai kama ka da ita ranar lahira ai burhanan bayyana ala nifaqikum wa kun samu kanku hujja bayyanan na ta zaman ku munafikai innal munafiqina innal munafiqina fi darakil asfal minan nar na'am wa lan tajida lahum nadhira innal munafiqina lalle munafikai fi darakil asfal suna cikin shinhidan wuta ta kasa minan nar ta wuta wa huwa ka'aruha shine can zurhin wutan. wato munafikai sai an yi shinhida da su an jijjita su an rubuta cikin su sana a kawo su abu jahal su fir'auna su karuna su hamana su rinka tattaka doyawar su cikin wuta hmm, suna kasa da su eh su su fir'auna sun yi su jin sauki walan ta jida lahum nasira ko ba za ka samu taimako gare su ba mani amir al-azabi wanda zai kare su daga azaba babu shi illa alladina illa alladina tabu wa aslahu wa taqamu billahi wa akhlahu dinahum lillahi baulai وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba minan nifaqi daga munafunci wa allahu amalan sun ka gyara aikinsu, su wa sannan suka amince suka yi riko da Allah wa akhlasu dinahu lillahi kuma suka tsarkake addinin su ga Allah minan riya'i daga gariya. fa kama ma almu'minina to wayanda suka yi haka to suna tare da mu'minai fi ma tauna ga abinda za a ba su abinda za a ba mu'minai shi za a ba su don sun dawo mu'minan kwarai su ma sun ba munafunci wa sawfa yuti lahul mu'minin da sannu Allah zai ba mu'minai ajran azima lada mai girma fil akhirati alahira huwa aljannatu shine aljanna na'am ما يفعل الله بأمانكم إن شكرتم وآمنتم نعم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم shin ni Allah zai aikatawa da azautar da ku in shakartum in kun gode mani amu ne momin sa wa amantum bi kuka imani da shi wal istifhamu bi ma'anan nafi wannan tambaya tana da ma'anar korewa ai la yu'adhibukum ai Allah ba zai muku azaba ba to yayi muku azaba ya cincini ya hakun yi wannan aikin da ya samu wa kana Allahu shakiran Allah mai zama ya kasance mai godiya ne da amalin mu'minina ga ayyukan mu'minai bil izabati da zai ba su sakamako aliman masani da khalqihi da talikansa da zai mu kwana nan ko ina so in gabatar da sanarwa ga 'yan uwana musulmi masu halarta wannan karatu na garin da kewaye A in Allah ya kai muna rai ranar juma'a mai zuwa insha Allah a ran nan za mu yi addu'a ta ruhe wannan karatu sai Allah ya kai mu baɗi, ranar juma'a mai zuwa insha Allah kuma a ranar da za a rufe karatu in Allah ya yarda muna fata za a yi addu'a ta musamman ga 'yan uwa musulmi waɗanda suka mutu da waɗanda adda sannan za mu yi addu'a ga ƙasanmu ubangiji Allah shi ba mu ci gaba na addinin musulunci ya ba mu zaman lahiya na addini na musulunci kuma za mu yi addu'a ta musamman ga wannan gari namu mai albarka garin batutu da mutanen da ya kunsa da kuma wannan jiha ta mu baki ɗaya jiha yobe sabuwar jiha mai ƙoƙarin himmar ɗaukaka addinin musulunci domin babban abu wanda nake so mutane su fahimta kusan karatun nan namu ya samu goyon baya na dukkan mutanen gwamnati ta jihar yobe wato ko da kaduna da ake ba da lokaci na karatu in kun ba za ku ga da wuya wani malami wanda za a ba shi minti arba'in a gidan rediyo ko gidan talabijin amma a gidan rediyo yobe awa biyu sun gaba wannan karatu na mu kowace rana gidan talabijin sun ba da awa daya kowace rana amma su ma yana ji tsakanin jiya da yau su ma suna shawarar za su mai da shi awa biyu kamar na gidan rediyo to kuma alhamdulillah daga cikin nasarorin da muka ci shine duk wani abu wanda muka yi magana a kansa shugabannin yobe suka yi kokari su ga sun gyara wannan abin misali kun ga fara karatun nan namu game da kwanta kwanta ko fashi da makami da ake wannan gari wanda shi ya sanadiyar gwamnatin yobe ta nan dalagin na musamman na manyan mutane na gwamnatin jiha suka zo na yobe abin nan fataskun suka yi taro da mutanen gari na fataskun domin gyara waɗannan kurakurai da suke akuwa na rashin cikakken tsaro ga al'umma wannan kun ga wannan abin a yaba ne kuma jami'an tsaro waɗanda suke da aka kawo sababbi canjin waɗanda suka tafi to kar su taka rawar da waɗanda sun ka tai sun ka taka to saboda haka Allah ya yarda a ranar juma'a za mu yi addu'a ta mai wannan karatu waɗanda a kusa su gaya ma waɗanda a nesa wanda ya ji ya gaya wanda bai ji ba kuma in Allah ya yarda na yi sallah nan shekara biyu ina yin sallar idi nan to bana ina so ba mutanen kaduna su masu ɗasa allah ya an yi addu'a ranar juma'a ranar asabar allah ya yarda zan koma kaduna insha allah eh eh ai da ma na gabatar da kwana hudu kwana hudu na gabatar eh daidai ke ai ranar asabar ran nan ba ranar karatu bace ba ranar zama kaduna bace ranar tafiya kaduna ce idan na rufe karatu ranar asabar to na koma kaduna ranar litinin kenan ke nan. da zan taho nan ba ba ne sa'i ne ta ba ranar kaduna ce ba ranar ba bace ranar da zan tafi kuma ba zan ba ta a nan ba zan lissa ta a can ba don haka ina son in gabatar da lahadi da litinin da talata da muna sa ran kila ai sallah ranar laraba in kuma an yi jinkiri ya zama ranar alhamis wannan dai shi a sanarwa wanda muke da ita to sannan ina so yanzu mu yi salati mu yi addu'a ta musamman ga waɗanda hadarin mota ya shafa jiya da shekaran jiya su ji tsoron Allah nan da ya ba su kuɗi su yi ƙoƙarin hitar da haƙƙin Allah daga cikin dukiyarsu rashin hitar da haƙƙin Allah daga cikin dukiya shi ke kawo irin waɗannan abubuwa har su sha'i wanda ba ya da haƙƙi wattaqu ban la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitina wanda in ta zo ba za ta shaye waɗanda sun kai zalunci su kaɗai ba a'a za ta shaye ko wanda bai da haƙƙi za ta ita musiba in ta taho wanda ya jawo ta ba kai ne za ta tsaya ba da tana tsayawa kan wanda ya jawo ta sai a zauna lafiya to a yi ƙoƙari duk wanda Allah ya ba dukiya to ya yi ƙoƙari ya tambayi malamai na kwarai su ba shawarar yadda ake hitar da haƙƙin Allah daga cikin dukiya in ya fitar da haƙƙin Allah sai a zauna lafiya dukiya ce ta tsira al'umma kuma su tsira na sha bayani cikin karatun da ya gabata cewa in mutum ya ki hidda zakka yana wa ya sau mota motar nan ta je ta faɗi da mutane a rasa rayuka wasu su kasa to mu yi addu'a ga waɗanda suka rasa rayukansu kuma mu yi addu'a ga waɗanda aka kwanci asibiti Allah ya bana Allahumma arhamna اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اهد أمة محمد هداية عامة يا رب العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته a wannan sura a ci gabanmu da tafsirin ƙur'ani mai girma a cikin wannan sura suratul nisa'i wadda take bayani akan kare haƙƙin masu rauni sannan a cikin tafsirin jalalain jalaluddin abdurrahman ibn abi bakr suyuqi wa jalaluddin al-mahalli a wannan wata mai alfarma watan ramadan a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin fuduskum wa UB state bayan mun yi bayanai na mawdu'at daban-daban na wannan sura a yau har yau dai muna ci gaba da bayanin kare haƙƙin masu rauni eh, bayan bayanin da mun kayo yau kuma allah maɗaukin sarki wato za mu ci gaba da magana akan wato kullum in mutum zai yi magana ya yi magana ta alheri Allah ba ya son mummunan magana magana mara kyau sai dai in zalunta mutum an kai to wannan wato kamar yadda mai shiri ne ake cewa warahatu makarubi sarirata an abin abinda an hutun wanda an kabata mara to a bashi dama shi magana ta mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما Allah al-jahra bis-su'i Allah baya son bayyanawa da mummuna min alqawli na magana min adin ga kowane mutum ɗaya Allah baya so yayi magana magana mara kyawu ai yu'aqibu alaihi Allah yana yin azaba ga wanda yayi mummunan magana illa man zulim sai dai wanda aka zalunta wala yu'akhadhu bil jahri to shi ba a kama shi dan ya bayyana da abu wanda mara kyau yake mara kyau bi an yi hubira an zalimi an zulmi zalimi shine ya bada labarin zaluncin da zalimi ya zalunce shi wa yadda ualai ko shi mishi mummuna addu'a akwai wurare da aka keɓe inda ya halatta mutum ya yi giba shine wani malami ke cewa ta zallan wastabti hazir wa da atan biskul mujahir wato wanda yake ya zalunce ka to in ka zo wurin ƙara kana iya bayyana sunan shi ka ce wani ya zalunce ni a taimake ni wastagiz haka wajen neman agaji wastabti haka nan wajen fatawa ni an hukuncin wanda ya yi abu kaza kowa ne ya yi min abu kaza ya halatta shi ne haka nan hazir sannan in mutum na bid'a to wajen kashe ni kada mutane su rudu da shi ana iya kama sunan shi a ce yana kaza wa'arif haka nan mai abin nan mai bid'a shi ma wajen tarihinsa shi ma kana iya faɗa haka nan fasike wanda ke fasikanci kamar irin masu kama ɗakin haya su zauna suna jiran maza su yi zina da su waɗanda ake cewa a bacce musu karuwai a ce musu masu zaman kansu a'a ya halatta ka ce mata karuwa in dai ya halatta ka ce ma mata amri mata amri saboda tana amri to ita ko ya halatta ka ce mata karuwa saboda tana karuwanci eh wayannan su ne wuraren da ya halatta ka yi giba ka ambaci sunan mutum ko baka da laifi Allah ya kiyaye wa kana Allahu sami'an Allah ya zama mai ji ne ma yuqalu ga abin da ake faɗa na kwarai ko wanda ba na kwarai ba alima kuma masani ne bai ma yuqalu da abin da ake aikata mara kyau ko mai kyau zai saka ma kowanne da abin da ya aikata in na kwarai in mugu wa wa fa inna allaha kana abuwan idan kun ka bayyana da alheri min amalil birri na ayyukan nagarta ayyukan kwarai waɗanda Allah ya bada umarni da aw tukhbu ko ko kun ka koye shi ta maluhu sirran kun ka aikata aikin alheri da koyi auta ku amsu ko kuma kun kai rangwame ga mummuna abu wanda wani ya zalunce ku kun kai hakuri ba ku ce mai koyo kun ka kyale shi fa inna allaha kana afuwan to Allah ya zama mai rangwame kadira wanda adda iko duk da kai rangwame to rangwame Allah na gaba da naka duk da kake da iko iko Allah na gaba da naka إن الذين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إن الذين يكفرون بالله lalle waɗanda suke kafirta da Allah wa rusulihi su kafirta da manzannin Allah wa yuriduna an da bainal lahi wa rusulihi suna nuhin su rabe tsakanin Allah da manzanninsa Da an yuminu bihi dunahu shine su yi imani da Allah su ki imani da mazo Allah kamar wanda ya ce bai yarda da hadisin annabi ba ya yarda da qur'ani amma bai yarda da hadisin annabi ba kamar ya bambanta Allah da mazo Allah eh domin shi qur'ani wannan da muke karantawa annabi ya zo da shi idan mutum ya ce bai yarda da hadisin annabi ba haka yake kamar misalin sarki ya rubuta takarda shi aika ma wani dagaci na ƙauye ko ko ya aika ma wani talaka ya ce ma wannan masinjan sarki sarki ya ce in ka zo ga takarda ha kai mai amma sauran bayani ka yi masa da bakinka ka yi mai bayani to shi kenan da aka kai ma wannan eh, abin nan da eh, yake suna eh, shi dagacin nan ko kuma talakan nan da an ce ga takarda in ji sarki ya ce amma akwai sauran bayani bari imati a babu ruwanka rabu da ni wannan takarda kawai ta isa to shi an misalin mutumin da ya ce ya karbi manzanci annabi na ƙur'ani, amma bai yarda da bayanin da annabi ya game da wannan takarda ta Allah ba don bayanin da annabi ya yi na ga aiki da ƙur'ani shi ake ce ma hadisi Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da sallah a cikin alkur'ani Allah ya ce a tsayar da sallah Allah ya ce a bayar da zakka to sallan nan akwai azahar akwai la'asar akwai magariba akwai isha'i akwai asuba to in ka bi doron ƙur'ani Abin abinda qur'ani yayi ma bayani shine kai ruku'i kai sujada su ya ambata daga cikin ayyukan sallah saboda haka wannan yana iya zama raka'a guda kuma babu mutum ya karanta fatiha sai dai fakara uma ta yassara saboda haka ko da hammata ne ka karanta ga wanda ya ce qur'ani dai to sai ya sallah da hammata ne dan ma ta yassara ne min alqur'ani babu magana su zama su tahiya su ikama su kabbara harama duk babu wannan ga sallar wanda ya ce bai yarda da hadisin annabi ba da haka in zai yi sallah sai yayi tsaye in ya yi tsaye shi kenan daga nan sai ya duka yana yiwa ya kabbara don wara baka baka ya ce ga kabbara ya ce allahu akbar amma babu in yayi ruku'i babu maganar rabu minar ruku'i ba dama ya dauko daga kadon ba a ce ba an ce dai farka uwar tudu." saboda haka kuma ba magana sujada biyu ruku'i guda sujada guda shikenan ya gama sallah to kuma lokutan nan a kimin salata na nahiri saboda haka akwai sallar sahi akwai sallar la'asar sannan akwai sallah can cikin dare zulufa min al-layl to irin waɗannan abubuwa ga bayanan sallah idan mutum ya ce bai yarda da hadisin annabi ba bai yarda da fiqh ba to sallah ta yi za ta zama ba ta karbuwa ko da ga mutane balle ga Allah haka kuma wajen zakka Allah madaukin sarki ya ce ayi zakka me za a wa zakka kuma nawa za a bai me za a bayar Allah ya ba bayanin wannan ga manzon Allah to idan ka ce baka yarda da hadisin annabi ba baka yarda da fiqh ba to ko dai ya zan komi zakka za a yi mai kuma zakka in za ka yi nawa za ka kasa ka bayar sai dai ka ɗiba kawai ka zakata ka bayar kamar yadda har ne ka ce mata yan ce zakka ya ce a zakka dai wato an zakata an bayar a ɗiba a bayar babu gwargwado to da wannan haka na hajji Allah ya ambaci hajji Allah ya ambaci makka Allah ya ambaci dawafi Allah ya ambaci sa'ayi amma nawa ake yi kuma yaushe za a yi magana hajji cikin watan ramadana ne ko cikin watan shawwal ne ko cikin zulkeda ko hajji wannan baka iya sani sai ka zo ka tambayi manzon Allah to idan ka ce baka yarda da manzon Allah ba saboda haka ko yaushe kana iya hajjin ka to duka wayannan bayanai dole ne ga mutumin da ya zan ya hada ya yi imani da Allah da manzon Allah ya karbi Qur'ani ya karbi hadisi sannan hadisin nan na annabi akwai mutanen da sun kai zamani da manzon Allah sun ka ga yadda yake yin waɗannan ayyuka suka fahimci aikin annabi fahimtar nan ta aikin manzon Allah shi ake ce fiqh don haka sai suka zama abu ka kalli qur'ani shine uwa bayani na kusa kusa shine hadisin annabi bayani na karshe shine abin nan ku. to in ka ce a'a to sai ya zama ka raba Allah da manzon Allah ka yi imani da Allah amma baka yi imani da manzon Allah ba kuma alhali Allah ya ce adi'u Allah wa adi'ur rasula to haga irin nan Allah madaukin sarki ya ambace su kafirai yace suna nuhin su raba tsakanin Allah da manzannin Allah waya kuluna suna cewa numinu bi mun yi imani da sashi min rusuli na manzani wa nakfuru bi ba'd mun kafirta da sashi daga ce ko ku sun yi imani da Allah amma ba su yi imani da manzon Allah ba wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna nuhin su rike wata hanya tsakanin Allah da manzonsa ai bainal kufri wal imani tsakanin kahirci da imani dariƙa hanya ya na wadda za su rinka ta yi ilaihi zuwa gare shi su maka makan sabuwar hanya wadda Allah bai tsaga ta ba annabi bai tsaga ta ba magoya ba manzo Allah bai tsaga ba su hito da sabon addini special wanda za su yi mai shirin kai su aljanna da sun ka shirya makan su amma ba aljanna da Allah ya yi don annabi da bayan bayansa ba Allah ya kiyaye don haka duk wanda ka son ya ga sakamako mai kyawu ga addininsa to babu shakka dole ne ya karbi Allah da annabi da kuma abin da ya biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mabiyansa ulaika ulaika ahumul qadiruna haqqa wa adana adri jabirina azaban muhina ulaika humul kafiruna wa'anna sune kafirai hakan da gaske mazdarun mu'akkadun li madmunil jumlati qabla wannan mazdari ne mai karfafawa jumlar da take baya gare shi wa tadana mun tanaji azaba muhina azaba ta walakanci lil kafirin daga kafirai ai za a hanatin huwa azabun nari ita ce mabuce walakanci ita ce azaba wuta to bayan an gama bayanin waɗanda sun raba Allah da annabi sai kuma Allah ya yi magana waɗanda sun ka yarda da Allah da annabi ga sunan والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله وأن سنك إيماني دا الله سنك إيماني دا منزلنا الله كلهم دكانسوا walam yufarriqu baina ahadin minhum basu raba tsakanin ɗaya daga cikin su ba basu yi raba Allah da annabi ba basu raba Allah da annabawa ba ulaika waɗannan in ji Allah sawfa dutihim da sannu za mu ba su ujuran ladas ai sawaba amalin ladan ayyukan wa kana Allah gafura Allah ya zama mai gafara li auliya'i ga masoyansa rahima mai jin kai bi ali da ma'abuta mishi da'a to bayan an gama bayanin waɗannan bangaroni guda biyu sai kuma a koma kan ahlul kitabi don kullum makircin su dole sai an yi dogon bayani na ya qalu ka ahlul kitabi a an qulati alayhim kitaban min as-sama'i fa qad sa'alu musa akhbara min zalika fa qalu alina ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فأبونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب يهوداوا سنة تنبيك يا رسول الله an alaihim kitaba minas sama'i cewa ka sauko musu da littafi daga sama jumlatan dunkule kama unzila ala musa kama yadda an ka saukar da attaura ga annabi musa da ne guda wannan tambaya ta ta'annutan saboda ta ta'annuti bayan eh, takabarta idan ka ga girman zalika wannan tambayar da sun kai kakkai mamaki fakar sa'adu musa hakika yahudawa ubannin yahuda can na farko sun tambayi musa a kabarin zalika abin da ya wannan girma in kaga wannan tambaya ta su tana da nauyi to karama ce bisa wanda sun kawo annabi Musa sun tambaye Musa abin da ya haka nan girma faƙalu abin da sun ka ce shi annabi Musa ba ce sun kai sauko musu da littafi ba ce mai sun kai arin Allah jaharatan ka nuna muna Allah ga hili mu ganai ba haka zarfi musa ikatu sai tsawa ta kama su almautu mutuwa ikaban lahun don azabtar da su bizulmin saboda zaluncin da sun kai haisu ta'annatu fi su'ali inda sun kai ta'annuti ga wannan tambaya sun mattakazu ijila kuma sannan sun kariki dan maraki ilaha abin bauta min ba'di ma ja'alhum bayyinatu duk bayan hujjoji sun zo musu al shine mujizi ala wa adaniyati Allah ta'ala akan kadai ta Allah madaukin sarki Allah ya ce duk wannan abin da sun kai fa afauna an zalika mun kai musu rangwame daga wannan walam nasta'siluhu ba mutum buke su ba wa ataina Musa mun ka ba annabi Musa sultana mubina hujja bayyananna ai ta tasalludan karhi bayyanan bayyanan ne zahiran a fili alaihim akan su ai su amara inda ya umurce su bi katli anfusin da su kashe kansu taubatan don tuba ba da uku sun ka bi shi dole eh inda an ka an kashe mutum dubu saba'in cikin lokaci guda wajen tuba warfana warfana ba ba ba? وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا بالسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الدور كوم كدوك كدوس سبت سوء أي الجبل بميثاقهم سبب القولين أي بسبب أخذ الميثاق عليهم سبب كرباء القولي أكنسو ليخافوا دون أسورة الدسو wa yaqbaluhu su karbi wannan alƙawalin wa qulna lahum mun musu wa huwa muzillun alaihim shi dutse ya daga su kamar yadda masallacin na yake sama da mu haka dutse ya komo sama da su mun ka musu udkhulul baba ku shiga kofar gari sujada kuna masu sujada sujudan hina'in shine sujada ta dukawa ba sujada ta ibada ba wa qulna lahum mun da su la ta adukar ku yi shigi fisat wato asu ranar asabar wa fi qira'atin bi fatih al-ain la ta la ta'ad wa kama qara'a eh, eh, abin nan muallim abin nan eh, mai karatu ya karanta wa fi rigamu ta'ib al-asli fi in an ya karanta haka nan asalinsa ta ta'addu ai la ta'addu la ga yin sun kifi rana asabar shine bi tsiyadil da farautar kifaye fihi ranar asabar amma wannan hana sun kihi ranar asabar ya tsaya ga yahudu kawai ko su allah ya yi musu ita ya kaban lamu don azabtar da su amma mu ko wace rana muna su ko eh, bai shahe mu ba wa kauna ga gali za muka karbi alkawali mai kauri mai gwadi a kansu ala zalika akan wannan alkawali fa na kadu sun ka kwance alkawalin ba su cika ba yahudu ba bi ma na kadu فبما نقضهم ميثاقهم وقولهم بآيات الله وقدرهم لم بآه بغير حق وقولهم قلوبنا قلوب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضهم سبت والولي القولين سوء wato ina eh, abin nan la'annahu mun ka tsine musu bi sababi na qadhihim saboda kwanci alƙawari wa kubrihim bi ayati llahi sannan da da kahirta su da ayoyin Allah wa qatalihim al-anbiya sannan da kashe wasu annabawa da gairi haƙƙin babu wani dalili ba wani haƙƙi wa qaulihim lin nabi da kuma magana da suka gaya ma annabi sadda yake wa'azi sun ka ce qulubuna gulf wato mu tana cikin roba. la ta yi kalama ka ba ta kiyaye magana ka ba ta ba mu gane abin da kake wani Allah ya ce babu ko daya bal a'a da ba Allahu alaiha Allah ne ya ruhe zuciyoyin su bi kubrin da kahircin su fala ta yi wa'azan don haka ba ta kiyaye wa'azi fala yu'minuna illa qalila ba su ba da gaskiya sai kadan daga cikin su ai minhum daga cikin su ka Abdullahi bin Salami wa ashabi kama Abdullahi dan Salami da abokansa wa bi kufrihim وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم هكذا عند كاهرتين سوساني النبي بعيسى ده النبي عيسى عليه السلام وكرر الباء يا ميميتا باينا تياو وبين كريهم ميثاقا وبكفرهم للفصل بينه وبين ما ودف عليه دون أبن بنجي تكاني سدابين ده أنكي وأدبين سدكا أكنسا wa qaulihim ala bani maryam sannan da zancen su ga maryama uwar annabi isa buhutanan kage azimin mai girma ai su ramau hadin zina inda sun kace heta da zina sun kace ta yi zina da yusuf najjar an haihi annabi isa to saboda wannan magana dai da sun ka faɗa wa qaulihim wa qaulihim inna qadalla al-masiha isa ibn maryam rasulullah وما ya يمينا har yau dai wato waƙaulihim da ce wasu inna qatalnal masiha lalle wato suna kirari suna alfahari suna cewa mun kashe masihu isa ibn maryam isa dan maryam wannan bai isa ba sun ka kara da cewa wannan da ka cewa shi manzon Allah ne wato sun kashe manzon Allah fi za'almihim gariyansu ai bi majmu'i zalika to taron waɗannan abubuwan da sun aikata saboda su ne azabnahum mun ka azabtar da su qala ta'ala Allah yake takdiban lahu dan ya karyata su bi katali ga cewa sun kashe annabi Isa wa ma katalu ba su kashe shi ba annabi Isa babu wani bai hudin da ya taba shi Allah ya tsare shi walaki wa ma salabu ba su kuma kere shi ba walakin shubbi alahu sai dai an kamanta musu wani abin kashewa da shi annabi Isa ayil maqatul wal masluh wanda an kashe an ka kere wa wa sahibu shine wanda yake abokin su wanda sun ka tura shine Simon Bitrus to an kamanta shi bi Isa da Annabi Isa ai alqallahu alaihi shibahu Allah ya jefa mai kamanni na Annabi Isa fa katalu su aka kashe shi iyahu shi Simon wa innal ladzina ikhtalafu fihi lalle wanda ke sabani ga shi Annabi Isa alaihi salam lafi shakkin minhu suna cikin kokanto game da shi min katali ai su kala ba'dun inda sashe sun kace lamma ra'ul maqtula yayin da zuwa ga wanda an kashe su aka kashe sun kace alwajhu wajhu isa huska kan huska annabi isa ce wal jasadu laysa bi jasadi amma jikin ba jikinsa bane ba laysa bi don haka ba shi bane ko cikin ko cikin abin nan linjila haka yake da tsakanin abin nan mata da luka sun yi sabani wa an ka kashe eh don can an ce suna cikin hitowa sun ka hadu da wani mutum da ake kira Simon Bitrus sai sun ka dora mai gicciya aka ta wurin da ake ce Golgotha sun ka je can suka gicciye shi sai sun ka ce saboda haushi haushi ya kama sai suka rubuta karkashin gicciya suka ce wannan shine Yesu sarkin Yahudawa to kaga bisa uslubin wannan magana tun daga wanda aka kamo har zuwa inda an yi kisa duk ba annabi isa ba ne wani ne aka kashe amma don don a daina kunya sai an ka rubuta da ƙasa cewa yesu ne su ma sun san ba shi ba ne can wata sura kuma sai ta ce a'a ƙarya ne wannan magana annabi isa shi ya ɗauki gicciya ta an ka je gwalgota an ka gicce shi to wanne ne ciki wa za mu ɗauka kuma an ce duk magana allah ce zama da ka tawalwala juna don haka magana allah ta gaskiya ba annabi isa ba ne kamar yadda qur'ani ya faɗa waccan sura da tace ba annabi isa bane da wannan sura ta qur'ani da nace ba annabi isa bane saboda haka biyu ta daya da haka ba annabi isa bane to shine suna cikin shakka gare shi wa qala akharuna wa ka ce bal huwa huwa a a shi dai shi shine eh ma lahum bi qatlihi min ilmin to ba su da wani cikakken sani game da kashe annabi isa ba tiba sai dai bin zato istisna'un kadi wannan togo ne wanda yake baya hade da abin da ya gabata ai lakin yattabi'una fihi zanna sai dai suna bin zato game da kashe shi allazi takhayyaluhu wanda suka kaddara wa ma qataluhu yaqinan ba su kashe shi ba ga yaqini wannan halin mu'akkada li nabil qatl hakikatan ba su kashe shi ba shi an ma'ana wannan wa ma qataluhu yaqinan hakikatan ba su kashe shi ba walakin barrafahu Allah barrafahu Allah ilayhi وكان الغرب عزيزا رفعه الله إليه آه الله يا أوكي النبي زوا wa azizan Allah ya zama buwayi fi mulki cikin sa kima gwani cikin aikin sa annabi Isa yana sama eh karshen zamani zai zo su zamani da shi da mahadi yanzu da isa ya katulun dujjala eh wa fadi abin nan ya juja wa khasfin wala in ji mai abin nan misbahu saliki yace annabi isa zai sauko shi zai kashe dujjal daga cikin shurudu sa'a sannan abu dike ya juje wa majuju sannan a yi kusufi mai tada hankali wanda za a sha ya hasken rana duk duniya ko ina zan ba a ganin ta mai hannu eh wala wannan na bin wannan wannan na bin wannan Allah ya kiyaye ubangiji Allah in waɗannan abubuwa sun yi kusa ka karje mu da mu da imani mu mutai aljanna mu basu nan eh wa in min ahli alkitab min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida babu ɗaya daga cikin ahalul kitabi illa la yu'minan nabi sai ya ba da gaskiya da annabi isa kabla mautihi gabanin mutuwarsa nan hidin nan yana iya dawo ma annabi isa yana iya koma ma shi ahalul kitabi a nan imamu suyudi yana ganin ahalul kitabi din ba zai mutu ba sai ya yi imani na gaskiya da annabi isa hina yu'ayinu mala'ikatul maut lokacin da zai ga mala'ikun mutuwa fala yanfa'u imani sai dai wannan imani bai da umfani au qabla mauti isa boko ko shi annabi isa kamin ya mutu sai ahlul kitabi sun yi imani da shi lamma yanzu yayin da zai sauko kurba sa'ati can kusa da tashin kiyama kama wara rada fil hadisi kama ya zo cikin hadisi wa yawmal qiyamati sannan ranar alkiyama ya kunu alaihim shahida annabi isa zai zama shaida ga dukkan ahlul kitabi bima ba'alu da abin da sun ka aikata shi lamma bu isa yayin da aka aiko shi annabi isa ilaihim zuwa gare su zai ba da shaida na abin da sun kai kamar yadda ce balan mata wa faida ni kun wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na zan shaida akan su sadda nake tare da su Balan mata wa faida ni kunta anta raqiba alaihim anta ala kulli shay'in qadir ay eh, shahid eh wato lokacin da ka karbe ni to kai ne wato kai ka zama mai gadi akan su kuma kai shaida ne akan komai na'am in azimu fa innama ibaduka eh har zuwa karshe ba da zulmi ba da zulmi من الذين عادوا حرمنا عليهم طيبات نجد لهم ولصدهم عن سبيل الله كثيرا babu zulmin saboda zalunci min allazina hadu na waɗanda sun kai yahudanci su ne humul yahudu ne yahudawa saboda zaluncin su ne haramna alaihim dayyibatin mun ka haramta musu abubuwa masu daɗi uhillallan wadda ta an halatta musu ita hiya lati fi qawlihi ta'ala ita ce wadda a cikin zancen Allah da yace haramna alaihim kulli dhi zufur mu haramta musu dukkan mai fa wato duk wanda adda kumba kamar raƙumi kamar agwagwa kamar irin abin nan na ruwa agwagwan ruwa da sauransu duk abin da dai eh dunya duk wanda da yake bai da yatsu ne ba su san irin na kaji ba wanda adda fata tsakanin yatsa da yatsa irin na raƙumi da sauransu to Allah ya haramta mace cin shi ya wato yahudawa ba sa cin shi haka kuma yan uwansu shi'a su ma ba su cin masu wannan wa bi saddihim annas da kuma kange wasu ga mutane an lahi daga shiga hanyar Allah eh shine an lahi daga hanyar Allah dina adina hu adina Allah saddan kasiran kangewa mai yawa taurin cikin attaura to saboda wannan dai duka Allah ya ce shi za mu kai musu azaba ta haramta musu waɗancan abubuwa masu dadi. wa aka zai wa aka wa wa الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم وأصابنا nan وأخذهم الربا هكذا عند كربس غريبا ce riba da suke yi su Yahudawa Ya sa duk bankuna gaba na duniya a kan ƙa'idar Yahudawa suke tahiya shi ya sa kullum riba take yawa wa kan anhu alhali an hane su daga cin riba a cikin attaura wa akalihim amwalan nasi da kuma canye canyewa suka dukiyoyin mutane bil baɗi da barna da ƙarya bin rasha da rashawa bil hukumi a cikin hukunci shi yasa duk tsare-tsaren kotuna na shari'o'in zamani da tsare-tsaren lo da sauran dokoki da sauran ka'idodi babu komai cikin su illa cin rashawa shi yasa ko menene yana ta yi akan rashawa eh in mutum ya zama shugaban ƙasa to sai a to a yi taimai abubuwa na rashawa don ya ba da dama turawa da yahudawa su shigo su kwashe arzikin kasa a ban mutanen kasa da yunwa da talauci da ciwo da jahilci duk su zan babu ilimi babu lahiya babu wadataccen abinci ba wadataccen wurin kwana babu kuɗin kashewa saboda haka sai zace-zace da washi da makami duk wannan illa ce da sharri na yahudu domin yanzu ko nan najeriya inda za a bamu da arzikinmu kowane ɗan najeriya bai kamata ya ji yunwa ba kowane ɗan najeriya akalla da za a raba arzikin najeriya a ba kowane ɗan najeriya miliyan goma to sai an ba arziki nan kamar ba a taɓa ba to amma saboda tsarin ya zo ya ga baibaici komi talaka bai magani inda kuɗi suke sai ya kawo yan guzuma ta kasuwa ya sayar ko yan kaza ko ɗan zabo sannan ya samu kuɗi eh yanzu kun ga ko da misali kamar saudiya kamar inda duk inda an ka samu arziki yake kamar ko gol an ka samu ko irin nan irin abin nan na ashaka da yake suna jibso din nan to abin da gwamnatin saudiya take yi sai ta samu hili wanda yake wani wuri daban inda babu irin wannan arzikin sai a share wurin a gina gidaje masu kyawu a sa a yi kwalta mai kyau sannan bayan an yi haka zo a yi tasha ta irin kamar irin cnn din nan sannan a sa famfo a yi makarantu a yi masallatai a yi asibitoci sannan sai a to a yi sansan ɗin mutanen wa'inda suke zaune wannan wurin inda arzikin yake in an kai sansan ɗinsu su sai a gane mutum nawa ne kuma kowane mutum a lissafa gida ne ɗaki nawa yake da shi ko da ɗakin kara ne in ɗaki biyu kake da shi a baka ɗaki biyu can cikin waɗancan GRA da an kai in ɗaki uku da kake da shi a yi ma sannan bayan an gama wannan an ba kowa gidan da zai zauna sai a ware wasu kuɗi wato kamar biliyan kaza kowane mutum wanda anka ba gida kuma sai a zuba mai jari a wani kamfani a ce to wannan jari da anka zuba nashi ne a kawo ta takardun bankin da takardun kamfanin duka a danka mai a ce to ana so ya tashi da wannan wurin ya koma wancan wuri ya ci gaba da cin wancan arziki saboda an samu wani arziki na inda yake zaune ana bukata ya tashi ya bar wannan wuri to ya za a yi hayaniya kun ga ba a ba musu hayaniya da inda aka samu gwal da abin nan zinari da inda an ka samu irin siminti da inda an ka samu irin kamar mai man fetur don haka ake musu a saudiya don haka baka taba jin ana hayaniya saboda man fetur ba a saudiya sannan bayan haka kuma gwamnati ta soke kastam duk abin da ka so in dai ba kwaya ce ko giya ba ko menene za ka sau daga kamfanin da aka kera mashi har cikin garin makka har cikin garin madina har riyal har jidda har da'ib har kuhayyanbo har eh, abin da marar zahara har najaran har ko ina har buka duk inda za ka je to wannan kayan zai zo ma ba abin da za ka biya illa kuɗin transport shi yasa kaga in yan Najeriya sun je su ga komi ban za su yi ta sauwa a zo ana ta ture ture wajen wajen awon kaya to dalili kenan saboda babu babu wani abu to arzikinmu na najeriya in an ka kiyasa shi da na saudiya talakawa ne domin duk gaba ɗaya mutanen saudiya har bakin da arziki ciki ba su kai yawan mutanen kano da jigawa ba ba su kai ba kano da jigawa kano da jigawa <laughs> duk gaba ɗaya mutanen saudiya ba su wuce mutanen kano su da jigawa sitin ba kamar tsohuwar kano sanda tana kame ba su wuce haka ba to ji ba a gani Kano da Jiga yanzu nan sitin nawa muke da shi a Najeriya wajen sitin talatin da bakwai muke da shi game da Abuja talatin da bakwai ne ko game da Abuja to duk gaba ɗaya Saudiya ba ta wuce sitin biyu ba mu. to ashe ka kadiba ko ruwan da muka sha ko wutar da ake konawa ko titunan da muke da su ko abin nan eh, abubuwa ga sunan waɗanda gwamnati take yi wa mutane da asibitoci da jami'o'i waɗanda muke da su lura eh aka dibi arzikinmu gine-ginen da mun kai kawai na gwamnati na makarantu da asibitoci an ka tattara wannan arzikin a kai masaudiya sai su rasa yadda za su yi da shi saboda haka wato ga ka'ida ta addinin musulunci in an in ƙasa tana bin adalci to babu yadda za a yi ɗan kasa ya zan ya ji yunwa ko ya zauna jahili kamar yanzu ana cewa mutum ya daina haihuwa ɗaya da yawa don kada don kai ya kasa ilmantar da su su zama 'yan iska su zama 'yan iska wanda yake ka'ida ne ga gwamnatin kasa kowa ya samu ilimi ka'ida ne ga gwamnatin kasa kowa ya samu lahiya ka'ida ce ga gwamnatin kasa kowa ya zan yana da wurin da zai kwana ka'ida ce ga gwamnatin kasa kowa ya zan ya ci abinci kar kowa ya gwanda yunwa ba dole ne gwamnati ta ba kowa aiki ba amma dole ne gwamnati ta koya ma kowa sana'ar da zai rayu kowa kowa ya iya sana'a wannan dole ne gwamnati ta ba mutane ilimi kyauta kowa ya samu ilimi wanda zai wadata da shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ban karya ba ƙato maji kari ban karya ba annabi ya dibe shi ya ce lahiya kake ce lahiya talumi kaga wannan annabi sai ga jahili ne to ana so yanzu yanzu a kai shi makaranta a university ya samu aiki sai annabi ya ce zamna da ya zamna sai annabi ya ce ma wasu katti guda biyu cikin sahabbai ya ce ku cire min bargo ne wanga da yake rata yana da gabto za ka ce a cire bargo sai an ka cire bargo aka kawo sai annabi ya cewa zai sai bargo wa ka saye sai wani ya saya dirhami biyu annabi ya ce albarkawa zai kara wani ya ce dirhami uku annabi ya ce kawo kuɗi mutumin da bai karya ba an sai da mai da bargo da an ka sai da bargo dirhami uku sai annabi ya bada kuɗi ya ce a je kasuwa a so mai gatari da kota za ka da aka so ruwan gatari an ka so kota nan cikin majalisa cikin majalisa a bila house ta manzon Allah nan annabi ya hau da gatarin da kansa annabi shi ya sa gatarin a wuta ya ta mutsatsawa kamar makeri har ya huda kotar da ya huda kotar ya hau da gatari da dan sauran canji da an karago sai ya watsa mai ce in wuta ka karya ka je ka ce kakka sake zan kuwa ka zauna nan sai bayan sati biyu kaga nan take annabi ya kai shi makaranta ya yi firamare ya yi sakandare ya yi kwale ya yi nubasa ya gama yanzu ya hito da abin nan abin nan masta digiri yadda ya yi ice ya zo ya sayar dirhami daya ya koma ya yi ice ya taho dirhami daya ya koma ya yi ice ya dawo dirhami daya sai ya gangara kasuwa ya sai Bargo sabo gagatari ga Bargo da ya ci gaba da mulla ice kamin satin nan biyu da annabi ya ɗiba ya yi aure ya sai gida ya yi aure ya sai gida yawa matan ɗinki yawa kai ne sai ya tori annabi kamar sarkin gari annabi ya ce a'a ya ce alhamdulillah haraka ta yi kyawu to kaga wannan shi a ƙa'idar gwamnatin musulunci a hore ma kowa sana'ar da zai yi ya ci abinci amma irin yadda an ka ɗauka wai kowa ya tuwo ya zama ɗan boko gwamnati za ta kai shi lokal gamma ko a kai shi state gamma ko a kai shi federal gamma babu ƙarya da yaudara wanda ta yi wannan yanzu duk mutanen najeriya in sun ka zama mutanen lokal gamma sun ka zama mutanen state gamma sun ka zama mutanen federal gamma wa zai noma mana wake da shinkawa da masara da doya da rogo da dankali da barkono wa zai yi mana kiwon dabbobi mu ci nama wa zai yi kiwon kaji babu to duk kowa na can ofis ana can ana sa hannu ga takardu to babu wannan ba ka'ida ba ce wannan tsari ne na yahudanci shine ciki kuwa mutane karshe a rinka kawo muku sadaka shinkafa rubabba kuna ce kuna godiya dama da bai hude kenan da wannan ya tace arzikin ku ta hanyar rashawa ta hanyar riba ya bakku matsiyata ku zan ba ku da komi da yunwa da talauci ƙarshe ai ya jefa ku halin da ba ku iyawa mata su kama karuwanci samari su kama sata da liwaɗi kamin a jima kun ruguje ƙarya ku ta ƙare kun gama yawo to a dawo muna da tsari ku kamin yahudawa su san akwai wata ƙasa najeriya muna da tsari na addinin musulunci wanda sahabban manzon Allah suka kawo muna shehu dan bone ya zo ya jaddada da shi da magoya bayansa na dukkan kabilun jihohin arewacin Najeriya babu wanda bai taimaka ba sai wanda bai musulunta ba to Allah ya taimake mu to Allah madaukin sarki ya ce to saboda irin wannan abubuwa da yahuda suka yi na ce riba da kuma ɓaci dukiyar mutane da banna wa ta dana da kafiri da minmu Allah ya ce mun ta na zan kafiran yahudawa daga cikin su azaban alima azaba mai radadi lakin la yawafiquna bil ilmi minhum wa al mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما lakin sai dai an na wanda an matabbata fil ilmi cikin ilimi minhum daga cikin yahudawa kama abdullahi ibn salami wal mu'minuna sannan da mu'minai waɗanda sun kawo hijira daga makka da waɗanda sun ka karbi bakuncin baki mutanen madina su ne na wal ansar to su kan banda su ba su shigo cikin wancan layi na yahudu ba yu'minuna bima unzila ilayka su kan sun yi imani da abin da an ka saukan maka wa ma unzila min qablika da abin da an ka saukar gabanin ka min al-kutubi na littafai wal muqimina salata sannan da ma tsayar da sallah nusiba alal madahi an yi man nazba kan yabo don takadirin sawal na salata kamar yadda ke can wal nuna to amma saboda yabo an ka ce wal muqimina salata amma wa qur'a bil rabi akwai a wal na salata wal na zakata sannan da masu ba da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira ula'ika wa'annan masu wannan sifa saufa nutihim da sannu za mu ba su bin nuni aw yutihim Allah ko ko Allah zai ba su ajran azima lada mai girma huwal to ita ce aljanna to mu ci gaba inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di na'am wa awhayna ilayka ce mu mun yi wahayi zuwa gare ka ya muhammad kama ila nuhin kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga nuhu wan na min ba'di da annabawan da suke bayansa wato na Allah ya ware ambaton manzon Allah da wahayi duk da yake shine na karshe ga annabawa don ya nuna martabarsa idan aka ambace shi sai aka kuma aka ambato awwalur rusuli shine wato nuhu alaihi salamu sannan aka biyo da da wadanda tsakani daga nuhu zuwa annabi muhammad wa kama auhayna kamar yadda mun kai wahayi ila ibrahim zuwa ga ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaqa da ishaqa ibnai iddiyan annabi ibrahim guda biyu wa yaqub da yaquba ibn ishaqa dan ishaqa jikan ibrahim wal asbab sannan da asbab sune auladi ɗayan annabi yaquba wa isa da annabi isa wa ayyuba da ayyuba wa yunus da yunus wa harun da harun wa sulaiman da annabi sulaiman wa a abahu dawuda mun ba baban sulaimanu shine dawuda mun bashi zabura littafin zabura bil fatah ismun lil kitab wannan sunan littahi ne almuta wanda an ka zo ba shi annabi dawuda wa bi dumi ko a ce zubura masdarun bi ma'ana mazbura mun bashi littafi abin rubutawa ai makatuban wa arsalna wa rusulana wa rusulan qad qasamnahum alayka min qablu wa rusulan da وكلم موسى تكليما ورسلا وتوارسلنا رسلا وأيكو منزلني دعوة